Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin da rarrafe wallafar Maryam Aminu Maman Suhaima wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba mun tsane a inda muka ji Asiya ta bar gidan Jabir har yayi da ita ta dawo ta ki. Wanda muka ji cewa a washe gari ake cewa idan ba ta son zama da Lene ne ya yanke shawarar raba musu gida kafin ma ya zo nan ya je ya nemi gidan hayar da zai maida ta. ki daure mu koma tare yanzu ni ban ce ba na son zama da batarka ba domin har mantawa nake da watan nake zaune jabi da kai ne ba na son zama tun lokacin da ta faɗi wannan kalmar ce yake kaman ta watsa masa wuta gaba ɗaya jikinsa ya mutu ce yake kaman ya sauƙe mata in dai abin da take bukata kenan ko matuƙar hakan zai hana shi jin wannan mummunar kalmar daga bakinta nan da muka tsaya yanzu za mu ɗora asiya mene muke haka da kike faɗar wannan magana mara daɗin ji kin san ko yadda nake ji idan kika ce ba kya so na ba son zama da ni Asiya me kike so ko menene zan miki shi a rayuwar nan amma dan Allah ka ki rabu da ni Asiya ke kadai kika iya zama da ni da ni kadai kika dace Shiru ta na ɗan lokaci sannan ta ce ina ganin wani lokacin ma yi magana ka tafi aikin ka yanzu. Asiya ba zan bar gidan nan ba sai mun gama maganar nan a yau. Ba zan bar gidan nan ba Asiya sai tare da ke. Magana ɗaya ce ka kyale ni a nan har lokacin da na ga dama na dawo don kaina. Ba zan koma yau ko gobe ko jibi ba. Allah kaɗai ya san lokacin da zan dawo gidanka amma ba yanzu ba ba zan maka alkawarin zan dawo ba don babu tabbas Asiya yi dan Allah ka tafi ka bar ni ba zan dawo yau ba kana ɓata ka ne kawai ni zama yadda kai babu wani tabbas cikinsa shiru yana kallon ta sai ga ta soya daga asiyan da ya sani gaba ɗaya kallo ɗaya zai ya gane me ke faruwa cikin zuciyarta da idanuwanta amma yau baya ganin komai sai ƙaramin alamun ɓacin rai da fuskarta ta nuna idanuwanta sam sun tashi daga abin da yake karanta sun kama wani abu Matukar bai yakin da da ita ba tabbas ta kusa tashi daga tashi barin gidan ya tare da yanke hukunci na ƙarshe da ya san zai iya dawo masa da asiya kawai ya shi da asiya har abada gidan iyayen asiya ya nufa ya faɗa musu duk wani abu da ya faru daga ummi har baba ɓaci ransu suka nuna kan goyon bayan da suna na suka bata a take ummi ta nufi gidan baba habibu wanda ya sanya tabir tafiya aikin shi cikin kwanciyar hankali da kyakkyawan fata A fusace ummi ta shiga gida Asiya da babar Habibu suna hira tsakar gida. Nana kuma tana gefe tana yi wa kanta kitso. Asiya na ganin ummi ta ji wani faduwar gaba. Nan da nan tsoro ya shige ta, ja da baya ta kamar za ta boye a bayan baba Habibu. A tsawon ummi ta zana ta ce da baba Habibu. Baba, mijin yarinyar nan ne ya zo ya faɗa min duk abin da ke faruwa. Shi na zo na maida ta ɗakinta. na ta ce daga ji ta bakinsa, kin ji ta bakin yarinyar ne? Ai sai ki bari ki ji nata ba a sun tukunna. ko yarinyar nan ba gwanar yaji ba ce balle a ce zabanta ne duk yarintarta ta zauna shekaru uku tunda ko kuka ji ta yi yaji akwai matsala ina jin kimin bayani mana ummi ta faɗa domin ba sa faɗin sunanta gaban baba habibu saboda darajar sunan mahaifiyarsa ne kasa ce komai asiya ta cikin harawa yake ne kuwa ta fusata sai mita take ciki ciki akan ummi ba ta san Asiya kamar ba yarta ba. Kashi nan da ganin ta kamar ta ga mala'ika. ne baba Habibu ya musu su shiga ɗaki su yi magana. Kama hannun Asiya ummi ta suka nufi ɗaki. Tuni Asiya ta fara kwalla suna zama ummi ta ce kai ki sake ki min kuka ki faɗa min me ya fito da ke daga gidan mijinki kuka sosai asiya ta fara ta ce wallahi ummi ni fa na san shi kawai ta faɗi magana sai ta jiranta ya mata wani iri da mun can kasa zuciyarta tana son jabi ta kuma damu da shi fiye da tunaninta da tunaninsa shi ne zaki fito saboda kawai ba kya son sa ummi kin ba zan taɓa fitowa ba saboda ba na son shi lokacin da aka aura min shi na tsane shi Ni nake kaman zan iya kashe shi yadda nake ji a rediyo amma na fi umarninku da shawararku na zana da shi ba ma cikakken wata ba tare da mun yi faɗa akan kule-kulen matansa ba ummi wadda ya aura har kirana take tana turo min saƙon tana ce min mutunci hakan yi magana saboda haka ya mare ni ba wanda ya ji wannan saboda kun ce min sirrin mijina nawa ne bayan wannan abubuwa da dama sun faru ran da na ya hatsari wannan iftila'in ya sami ni shine sila samun shi ne yana hira da mace a mota bayan alƙawarin da ya daɗe yana ɗibar mu ya daina Ɗimmi ya zage ni a bayan idona, ya kira ni da jahila da kunne na ji ya faɗa, ba irina yake so ba matan jami'a yake so, wayayyu ba ki dawo mai irina ba, babu arba babu ko boko, tun na danne wannan. Ummi sanadin wannan hatsarin, ke shaida ta ce irin matsalolin da na samu, irin wahalar da muka sha, daga ni har ke har mu wadda. Ummi jiran shekara ɗaya da watanni ba zai iya ba, har sai da ya aure, kuma yar aure wadda take wulakanta ni. ummi daga lokacin na jiya ya fita a raina tun zama na hakin da ya kasa faɗa min ya yi aure duk wayar da muke kuma ummi na dawo na samu wani labarin kin hana na bayyana a gare ku na san na yi laifi da na zaye shi amma kin bani tsoron abin da kika min sai nake ganin idan na ce wani abu zaki iya duka na na koma gidansa ina kokarin mai da komai ba komai ba ina so komai ya wuce amma na kasa ina iya kokari na ne masa biyayya na san ya faɗa miki abin da ya faru abin da yake faruwa shine duk lokacin da yake gida nakan ji ina tausayin kaina in na kalle sa da maganganun da yake faɗa min a baya duk ina kawarwa amma da zarar ya fita na fara hawa na ina masa kallon batulu akwai wani labari da kika taɓa bani wanda ya faru da gaske kike cin wata mata ta zauna da mijinta shekaru ashirin da biyar babu wanda ya taba jin kansu shi ma ba shi da magana sai ya banta a shekaru talatin 35 din nan ba su taba koda cacar baki ba saboda tsananin zaman lafiya duk 'ya'yanta maza ne Sai ne na zaman lafiya kenan kowa ya faɗi bayan ya mutu ta tara 'ya'yanta take faɗa musu cewa ina so ku ji tsoron Allah wajen auren matayenku na zauna da mahaifinku zaman lafiya ba mu taɓa faɗa ba amma tun da aka aura min mahaifinku ba na son shi daga ranar da aka kawo gidan da na ji wani abu ya tokare min maƙogaro na wallahi wannan abin bai sauka ba sai da aka sanar min da mutuwar mahaifinku wannan shine tsana da na yi wa mahaifinku na yi zaman kunci ba na son wata mace ta sake irin zaman azabtarwa da na yi kin tuna yadda fuskar ki ta nuna damuwa da kina ba mu labarin kin tuna yadda kika ce 'ya'yanta suna kuka suna taya ta da na sanin auren mahaifinmu ummi wannan abin da nake ji tun da na koma gidan jabi wallahi tun ranar da na koma bayan dawa ta daga injiya wannan abin ya tsaya min Tun ruwan da zan sha baya tafiya idan na ji ya sassauta min shine idan na yi kuka ummi kina so a matsayina na yarki na irin wannan zaman me zan ce mu wadda me zan ce da sauran ƴaƴan da zan haifa nesa ummi ta tace asiya kowane aure akwai kalubale wannan duk tunani naki ne kuma ni ba zan zauna da mahaifinki lafiya ba sai da muka yi rigima na yi kuka nima akan mahaifinki amma ban taba cewa zan rabu da shi ba ummi ki duba lokacin shekarunki sun fi sannan ba bai kai miki kwatankwacin abin da jabir ya min ba asiya ba zan goyi bayan ki rabu da mijinki kan dan kankanin abu ba kamar wannan ba ba cutar da ki yake ba to akan me zaki ce sai ki rabu da shi da kai wani abu da shedan ke raya miki wanda kina adda afin zai fita daga ranki shikenan ummi zan koma gobe ba sai ko ba ki shirya zan turo sa duk ya kai ki da daddare adama za ta same ki a can ba ta amsa ba ta tashi ta shiga daki kuka take sosai kan take ummi ta fifita jabir a kanta yanzu duk wannan dimbin dalilan ummi ta ce ba dalili ne ba ne kukan da take ne ya damu wadda har ta farka Goma ta jikin asiya ta makale ta ta shirin tana jan jelar rigarta ummi na zaure a falo tana jiya kukan asiya har cikin zuciyarta take jin kukan asiya ita kanta ta san duk ƴaƴanta babu wadda take ji da ita kamar asiya Tiriniya asiya da rashin jin da duk halayyarta yasa ta fita daban cikin yayan ummi cikin ummi ne ya sanyi ta tuna yadda Asiya take a baya da kuma yadda take a yanzu. Asiya ta mugun sauyawa kuma ba sauyin da ake so ba. Ba ta taɓa tunanin Asiya za ta sauya haka. Tashi ummi ta ta shiga ɗakin yadda ta gan sai ya ƙara mata tausayin Asiya. da ce ta ƙara wa Asiya ido tana ni tana ɗan goge mata hawaye. Ita ma idanta ta yayi ƙwalla. Zama ta yi ta ɗauki wadda sanin ta ce na lura damuwar ki ta fara taɓa yarki. Ba a so kina kuka ko nuna damuwa gaban 'ya'yanki domin yana taɓa su. ki duba mu wadda san ba ta abu irin na yara ko cikin yara ba ta son shiga sai ta ninke ki idan ki kuka ci gaba da haka za a iya wayi gari wata matsala ta same ta ki dinga daura kina dinna damuwar ki a gaban ta sannan ta dinga yawan shiga cikin yan uwanta yara sannan asiya ba wai ba na son ki bane ne miki haka na fahimci abin da kike nufi da abin da kike so asiya a matsayina na ki zan baki shawara daya ki koma gidan jabir ki bashi wata biyu in dai ya bata miki koyaya ne ne miki alƙawarin ni zan tsaya miki a raba auren da shi sanan ki huta gobe kya koma sai sai asiya ta ji daɗi dariya ta yi sanan ta share wayan da ta runguma ummi ina son ki ummi na sosai na yi ki. ai da kin yi ta da wuri na za ki zo ba wajen kakar ki ba ai ta fi so na ne ita kuma ta fi lallaɓa ni asiya ta faɗa tare da sakin ummi ta tura baki cikin shagaba marmashi ummi ta tana jin daɗin tawar asiya ta ko da kuwa na mintuna ne kantar mata da hankali ummi ta ka yi tare da ba da shawarwari da kuma jaddada mata alkawarinta har kai ta tai mata kafin ta tafi sai dai sannan asiya ta faɗa na abin da suka yi da ummi nana bata ce komai fa sai Allah ya nuna mana sannan ta aika aka sayo wa asiya dubulan da alkaki na tafiya asiya na yi wa muwar da kwalliya wajen sha ɗaya sai ga sadiq ya zo sama ya gefanta tare da kai mata dukan wasa ya ce lallai yarinyar nan haka kika koma kai kuma waye ta fara tare da da rai ya ce ba san mu da ki ne kuma tashi zaki mu tafi wallahi sai al'asar zan bar gidan nan kama ji da kyau ga ki nan da kayana ka fara kai su sai ka dawo ka kai ni amma ni kam sai yamma cikin gargaɗi sadiq ya ce in dai tafi ba zan dawo ba ina da abin yi fa to ka je mana haka nake so ai asiya ta furta tare da mishi kwalo asiya ba za ki gane ba kin ga idan muka tafi yanzu ke ma sai ki huta ki dan yi gyararrakin ki kafin yamma amma idan mun kai yamma ka san me za a yi dauki mu wadda ka tafi inda za ka je da ita idan ka ga dama duk abin da za ka yi sai ka zo ka ɗauki. ni dan Allah ka kai ta nan ado bayero mall cikin far kullum daga ni sai ita ta kwana ba ta magana ba ma yawa shikenan ma kin san me za a yi tashi mu je gidan naki idan muka ajiye kayan sai mu je fak din ke ma aiki na bukatar tsowala kamar yadda take ita ma na amince Asiya ta jima bata samu farin ciki irin na yau ba. Mamaki take sosai ganin mu wadda ta sake cikin yara sai guda-guda suke a fak din. Da farko ta makala Asiya, amma da ta ga yadda yara ke harkokin su a hankali ta fara sakewa. ta yarinya suka samu ta ja hannunta, shikenan ta ware. Tana ƙata jikinta gaba ɗaya, gashi ta iya da su tafi. duk wani lera da yara kananu su za su iya shiga sai da aka sanya ta amma da an hannunta za a tafi sai ta fuske sai da yaran wadanda suka fara guduwa dab da mariba sannan ta samu ta amince za ta tafi sun yi ciye-ciye sosai sun sha zaƙi sun sha sun yi sannan sun ci abinci godiya sai sai ta yi wasu duk da waɗannan abubuwa da ya musu bayan ya kai su gida sai da ta zauna ta huta sannan ta tana ce yau girkin ta zai dawo dafa kai ta san ta ce wayo Allah na tana shiga kicin adama ta dawo ita ma nan da nan suka yi aikin su suka gama tana zaune a falo ta da sallaman Laila daga waje amsawa ta tare da mata iso wani irin yatsa na fuska Laila ke da ta shiga ɗakin bayan ta zauna ta ce na ji an ce wai ba nan kin fita ko jiya labari ya same ki na dan fita ne Asiya ta fada tana kallon gefe ikon Allah har kuma zamani ya koma mata sun yaji suna dawowa da kansu amma dai an yadda zuciya kare ya cinye marmashi Asiya ta ce kwarai kuwa karnukan ma ai kala kala ne in dai na karan kike nufi ni na san ban yadda ta a banza ba domin ya ci ta kuma kosai da shi har idan ya ga wata zuciya ƙasa baya sha'awar kai hannunsa balle ma bakinsa a takara ta yi wa magana fahimta daban har zuka ta a fusace ta ce banza ke kyar kina da bakin tuciya da miji in dai zaki tsallake ki tafi wani waje da sunan yaji ai baki bashi daraja ba kenan wata dariya ta mai ma'ana sun ɗora da cewa wannan suna cikin best women dina. tare da ke abin da ya faɗa min kenan a daren da kika fice wannan ya nuna min kin saki akalar mijinki kuma ina dab da kwafce ta alama tunani asiya tunan ta ce ni kam ban ga alamu ba kin san ma na na fita na baki wuri domin duk lokacin kwanakin ki takura min yake tausayin ki nake na san idan na zauna kwana biyu nan za a yi aika aika hakan ma bai kyale ni ba kai idan namiji yana son ka ka ban da jaraba ta faɗa tana dafa kanta ban za makaryaciya da ba mu san asalin ungul ba sai ta ce daga misira take kina gani na san sirrin gitas a tafan hannuna kike ki har ya kalli kanki ki ce mace bude baki Adama ta yi za ta yi magana. Asiya ta dakatar da ita. Gyara zamanta ta dai ta ce, "To, in dai na isa a raba min kwana da cikakkiyar mace kamar ke, kuma idan kwanan nawa ya zo, ba a misin make love. Ai ina ganin hakan ya ishe ni. Matukar ba za a yi dinga min skifin kwanaki ba, saboda ba a buƙatar yanda nake. Kin san testing din ma kala-kala ne. Magi dai sunansa magi, amma a wata miyar ya fi zaƙi kan wata. Na gode Allah da ba liƙa min shi akai ba, sai ya ci ta sanya ya aure ni na gode Allah da ba jefa masa kaina ne ba aron mutunci aka yi mana tare da jaddada masa da daraja ta ba wai ya aure ni bane dan arfa asirin abinda na aikata domin na rasa mijin aure absa ta kan Asiya ta da keta ta gina hanzari Adamu ta shiga tsakani marin da aka yi niyyar yi wa Asiya ya fada kanta me wannan Laila Jabir ya faɗa cikin sawa fuskarsa na nuna tsantsar bacin rai a da ta juye sai dai ta kasa kallonsa tsoro ya shige ta sosai don ba abin da take tsoro kamar a mata tsawa cikin sauri ya nufi gaban asiya ya durƙusa hannu ya sa ya duba fuskarta da jikinta ba tare da ya mata magana ba ba abin da ta yi min amma ta mari Adama kallon Adama ya da kanta ke kasa hankali ce ki haƙuri yana waiwaya babu lela babu alamun ta tuni ta fice binta ya a baya yana zuwa ya same tana kuka wiwi kan kujera kafin ya ce komai ta fara magana baka san ba me ya faru ba kawai ba na son jin komai me ya kai ki ɗakin ta me kai ki can tashi ki je ki ba Adama haƙuri ta sarai ta daga ta cewa ce ce Adama baiwar tata na rantse da Allah ba zan ba ta haƙuri ba ko ita Asiya ba ta isa ba balle baiwar ta kokarin danna bacin ransa yake ce ki je ki bata haƙuri haba baby wannan aikin mutunci ne gaskiya ba zan je ba shikenan duk abin da ya biyo baya ke kika saya kanki ya faɗa tare da ficewa saukare ya samu Adama ya ce mata ki haƙuri Adama ya faɗa sannan ya shige ɗaki kallon Adama Asiya ta ce shikenan kunna muwa da TV bari na je Shiga Asiya ta yi ɗakin a hankali, zanen ta same shi gefen gado ya fi kifa kansa a hannunsa, ƙarasawa ta ta zauna tana sanya hannu a bayan shi, tana shafawa kamar ƙaramin yaro. Bai ɗago ya kalle ta ba, amma alamun sauyawar numfashin sai sanya ta sanya fara sauka. Ka yi haƙuri yaya, ɗagowa ya kalle ta, murmushi ta saki tare da sanya hannu ta shafa ƙirjinsa tana faɗin, calm down, lamshe ido ya ce asiya kin fara bani tsoro sai ka matsawa kusa da shi ta ce yaya na tsoron me kalle ta wace taimaka kama da ta aljanu Halayya ta gaba ɗaya ta fara rikita man lissafi idan na zauna sai na kamar ina ƙwararki yana kika fahimce ni kamar tafin hannunki na kasa fahimtar ki kallon canzawa kike asiya ki ba ni damar fahimtar ki yaya mu bar wannan magana ranka ɓace ke yanzu bari na kawo maka ruwan sanyi kafin ya amsa ta fita ta ɗauko ruwa da lemu masu sanyi ta dawo ɗakin zuba masa ce ta ɗau kofin ta kai shi saitin bakinsa sai da ya buɗe ta janye kofin ta sa lemon tana wani irin murmushi sai ga matsawa ta yi dab da shi tare da shafa fuskarsa cikin salon na jan hankali cikin sabon salo ta haɗe bakinta da nasa kisan ɗinsa take tare da tsiyaye lemon cikin bakinsa a hankali duk yadda yake nuna mata mai tes a bili ba ta bari an tafi next level ba iya lips ɗin kawai ta bari ya kisin lemon bakinta na karewa ta janye jikinta tare da miƙa masa kof ɗin da ke ɗauke da lemu mai matuƙar sanyi karɓar lemon yayi na kallon ta cike da mamaki a kullum sake jagula masa lissafi da ke yi bakin ta yake kallon da take lasar leɓanta ba ta ci gaba da haka ba zai jira mu wadda ta yi bacci ba ita ma kof ɗin ta ɗauka ta kai bakinta sam ta ƙi sa amma wani irin murmushi take tana shan lemon tare da cizar bakin kof ɗin cikin wani style da take da tabbacin zai rikita ba samudan nata ita ma ana ta bangaren mamakin abin da take aikatawa ta yi domin da jiya ne inda yake ma ba za ta matsu ba amma haka nan ta jiya tana buƙatar abinta tana zo ta ji ɗumin abinta ga magangan da ta faɗa masa sun sake zabarar da ita da mun jaddada mazauninta a wajen mijinta babu wanda ke wani magana a cikin sa suka shanye lemon wanda yake five alive na orange babbar jarka sai suka shanye tas sannan jabir ya buɗe ruwa ya kora gaba ɗaya abin da ya faru ma har ya bar kwakwalwarsa babu abin da ke kwakwalwarsa sai justin ɗin orange da ke bakin ansiya yanda take kisin ɗinsa yanda ɗigon jus ɗin ke shiga bakinsa wanda gaba ɗayan ɗanɗanon bai ishe shi ba yana so ya sake jin wannan tasting ɗin mai matukar daɗi da ratsa zuciya tamkar magnet suka matsawa ga junansu sai da suka zo daf yadda numfashin ya gama waya sannan asad ce za mu yi magana kada ka iya tare da juyar da ita cikin kankanin lokaci ta kwanta kan gadon sai ta kan sai a samanta sannan ya fara kisin ɗinta babu wani sauƙi a lamarinsa sai gaggawa babu abin da ke tashi a ɗakin sai sauƙin haɗewar harsunansu kai hannunsa yayi yana shafa wuyanta zuwa ƙasan kafarta tare da sauke hannun rigarta hannun ta sanya ta rike hannunsa suka ci gaba da kisin ɗin juna har sai da ya bar ta don kansa bari na yi wa adama sallama ko ta tana kallon idonsa shi ma cikin idonta ya kalla tare da zama kanta sai dai bai sake nauyi ba cewa da kanta ta domin ta san abin da yake son gani gefe ya koma ta nufi ban ɗaki ta wanke fuskarta laibanta ta kalla da har ya fara kumbura kaɗan ta ja ɗan tsaki fitowa ta ta saka jan baki sannan ta fita wajen adama adama ba ta falon sai dai kallon na kunnen wadda kuma na kwance kan karamin bargon da tana bacci shafa kanta asiya ta san ta tafa mata addu'a ta sambaci goshinta kicin ta nufa ta tarar da adama na jera kwanukan da ta wanke sai yanzu ta tuna jabir bai ci abinci ba abin ta dauka ta nufi ɗakin da shi tare da yi wa adama sai da safe shi ma jabir bai tuna yana jin yunwa ba sai da ya ga flax sama suka suka nalki iya cin su sannan suka koma gefen gado kowa na miƙe kafa saboda ƙoshi me yasa kika tafi me yasa kika dawo ya faɗa tare da kallon ummi ce ta sanya na dawo tafiya kuma kawai rairayin zuciya ne me yasa kika furta maganganun da kika furta wanda har yanzu ina jin zafin su a raina shiru ta na dan lokaci san ta ce a lokacin da na faɗa hakan abin da zuciyata ta faɗa ne amma da ummi ta yi min magana sai na ga ya kamata na baka chance tunda dukkan mu masu laifi ne dafa kan sai lokaci guda fuskarsa ta sa ce asiya tafiya zan yi murmushi ta ce kai ma yajin za ka yi ai ba nisa za ka yi ba zan zo biko asiya am serious tafiya ce ta kama da wadda sam ban shirya mata ba to Allah ya dawo da ku lafiya kai ku lafiya yaushe kenan za ku je kuma yaushe za ka dawo na san ba za ta fi kwana uku ba biyar zuwa sati ba tafiya ce ta watanni asiya zan je bauchi aikin wani dan majalisa ya gina gida tuntuni aka ce ana neman wanda zai yi furnishin gidan ban taba sanya na zan samu ba duk da na nema a bani sai Allah ya kamun wannan abazata to menene abin damuwa yaya ai abin murna ne Allah ya ƙara arziki ya sa ka yi a sa'a amin ba wannan ne damuwa ta ba babu abin da muka shirya na tafiya kuma ya ce nan da kwana uku yana buƙatar mu aboci wanda idan muka je za mu ɗan tsawon wata bakwai ko fiye da haka domin ba mu shirya komai ba shiru asiya ta yi domin ta rasa me za ta yi farin ciki ko baƙin ciki ta san ba zai yi ta bi shi ba amma hakan na nufin zai tafi da laila kenan gyaran murya ta ce idan maganan na sanya ka damuwa ne bar ta gobe mayu bari na ɗauko mana coke mu sha kar cikin mu ya ɓaci fita ta rike da sanda ta nufi kicin tsayawa ta fara tunani sai kuma ta ga bai da amfani ɗauko kok ɗin ta koma saka sha zama ta gefen gado ta fara kicin kicin zuge zip ɗin rigarta kasancewa sif ɗin ne har ƙasa saman wuyanta tashi jabir ya zuge mata rigar tare da jan rigar zuwa ƙasa sa ne ya sauka kan fura ɗinta ko iftawa baya yi kamar yau ya fara gani hannu ya kai sha flex ɗin da ke jikin fura ɗin ya ce ta yi kyau a jikinki sosai kashe masa ido tai yana son irin wannan asiyar da ba ta jin nauyin magana ya san irin wannan asin na da wuyar samu don haka dole yi amfani da wannan moment din nata ko za ka ɗau hoto ne ta bara ta da sake tura masa kirjin murmushi ya tare da girgiza ya ce kyamara kai na tafi kowace kyamara ya kara shi magana yana zane da hannuwansa kan fura ɗin shawara ce dama ganin za ka yi wata bakwai ba tare da ka sake ganin ba ba zumbur ya tashi kamar an tsikare shi ya ɗauko sai ce gaskiya bari na ɗauka tarihi amma amma me ta faɗa tana jin rigar ta sama time ɗinka ya wuce bacci nake ji night wait ya faɗa tare da matsoya sauke rigar ɗaya kawai zan ɗauka na ji ta faɗa tare da cire riga ta ninke suke ɗin ta zara shi ma wanda ya bayyana boomshot ɗin da ke jikinta shi ma fit kallon ta yake daga zama zuwa ƙasa har sai ta yi ɗan ƙara da yatsunta alamun ta dawo da shi hayyacinsa girgiza kai yayi irin mutum ya dawo daga tunani ta dinga fosnin kuwa yana mata fik duk wanda ya ɗauka sai ya ce wow hotun da ya yi bai san adadin su ba har ta gaji ta daina style amma bai daina ɗauka ba sai ta ja sheet ta rufe jikinta da tukunne ya daina ɗaukan hoton zama ya yana nuna mata hoton duk wanda bai mata ba sai ta ce ya goge waɗanda suka rage ba su fi goma ba sannan ya jona wayar a caji ya koma ya zauna can zaman gado suka yi ta ce to sai bacci ko ka gama kallon na cire dan ta ishe ni tagume ya sa da kallon kirjin hannu ya saka ya dan shafa ya ce duk sona da ita na fi son abin cikinta zarar ido ta sannan ta sanya nunu biyu ta rufe kirjin ta ce ba ruwa na amanar muwadda sana ana ci min amanar muwadda ai da ma aro na bata kuma na so karɓar kayana ta haka a bani na. ya faɗa yana kananan zane da tsinsa kan bobs ɗinta to bari na tambaye ta tukunna agogo ya kalla cikin shagaba yadda take yace kai honi ban da lokaci fa kidan saya min kin ga tafiya zan yi lamshe ido ta tare da tap kirji ta ce oh dan sai ka faɗa na ji honi mm ta faɗa tare da sake lamshe idan ta lashi bakinta honi ya ta faɗa tare da kallon sa alamun kaman na bacci bai jira ta wata baya haɗe su da nata hannu ya zura baya balle mata faɗin ya mintuna yana kallo sun hau jirgin soyayya irin nasu duk wani karatun jabir ta saba ba sabo bane a wadanta sai dai nata karatun a kullum sabunta kansa yake a wadansa sanin yadda hannayenta ke bin jikinsa kullum kaninsa yake sabo salon muryarta da yadda take masa nuni jin daɗinta. ta ba wani ɗan lokaci ba suka ja baya kafin su sauka a birnin ingila kallon ta yake cire da ƙauna suna fesin juna murmushi ta tare da rufe idonta a hankali yayin da yake kisin ɗin goshinta i love you ta faɗa a hankali shiru ta yi ta rufe idonta wanda ya sanya shi jin wani iri ya san babbar ti sake ba sanan jin wannan kalma bata san irin amfanin da za ta yi masa ba tunanin kwana biyun da ya bata nan ya fara lallai wannan ake kira rayuwa bayan mutuwa ya gama tabbata ba zai iya rayuwa ba tare da asiya ba ko tsaye daya baya taɓa tunawa da laila idan yana tare da asiya amma a matukar ya zana tare da laila babu abin da ke rayawa a ransa sai asiya san asiya ya masa mugun kamu da yawa tunani idan har ya sata to tabbas zai tafi da rayuwarsa ne ga baki ɗaya sai da ita a wajen ta gani yake abin ya sha bambam asiya ba ta son sa tana zaune da shi ne kawai bisa umarni tana kuma taimaka masa amma duk abin da ta gani yake babu soyayya ina ma asiya za ta iya tsaga zuciyarsa daga irin son da yake da ta ɗauki kanta a wutar mata waye da lokacinta na farko da ta farsa masa kalmar su wanda har yanzu bai ƙara jin daɗin kalmar kamar yadda ya ji ta a wannan lokaci ba Tana waye da yadda ta yi ta faɗa kalmar a yanzu da ya tuna abin murmushi ya sanya ya kuma sake ganin soyayyarta a zuciyarsa hannu ya saka ya shafi gashin kanta ankal ta ce I love you yaya. To masu sauraro, nan ne za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna da rarrafe wallafar Maryam Aminu Maman Suhaima. A madadin tashar White Blood Multimedia ta ɗauki nauyin kamuku, muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a cikin shiri na gaba. Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a White Blood ta YouTube.